kina ji na sayyada eh, ki ci gaba da rayuwar ki mu ci gaba da rayuwar mu waɗannan mutanen akwai yadda za mu fixin din rayuwar mu sai ya fi bata musu rai akan wannan ce ce ce ce ce ce ce ce din su da ki kwantar da hankalinki ke yar gata ce ke gata ce ba abin da me matsalan ki kina da iyaye kina da sana'a ba gurguwa ba ce ki. kina da mijin da yake son ki me ya kamata ki ni ba dan zaman tsaya ka ji ka tsaya ka ji da Allah kar ka mai da ni kaman ban san me nake ba na ga da na na gama maka bayani na na gama maka bayani na kai yanzu zan za ka ce mun bana son gaskiya kawai na ka ne na yi shirya za ka ce mun babu gaskiya bayan na hau na zo na explanation <laughs> mutum ya zo ya hau bidiyo ya maka ai na rantse maka da Allah mutanen da ya kamata masu bada hakuri suna da yawa but I'm not waiting for that duk abubuwan nan da yake baka ji na yi koyon ba na zo na explanation aka ce mu wai na ce a yanzu mafarki da dan yanzu dan yanzu shi ya tambaye ki ya tambaye ki magana daya ce da yake hana ki da yake ke hana shi baya hanuwa eh kin gane sai da ki gane magana na ne ma kakki mis inda wannan kakki mun mummunan fahimta ni shi ne magana da baki ba da amsa wancan to ba ka ban iya turanci ba ni Hausa na iya duk abin da nake hana ka baka hannuwa baka hannuwa in ansa ne kake so i will give you an answer Filat, a ina kika taba ce min ai sai dai in yi ban sani ba. Wallahi. Ga kamar ya na ce maka zan ce maka a'a with a very good explanation. In kana so explanation kuma sai in baka. Ni abu ɗaya na sani shine duk abin da ke ce min wancan fa makina ne. So ina ni jawa kaina katanga wannan. Wallahi to bai hannu ba. Allah bai hannu ba kamar yadda na faɗa akwai masu hankali a laifin nan. Babu 'yan fosto waye waye. yanzu shi dai a ƙarshe.